wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne zama mana kaset ko darasi na ɗaya ko kuma kira shi da muƙaddima na wannan karatu da za mu fara a yau insha Allah ta'ala za mu yi karatun ne ko taken karatun shi ma shi ne karatun hadisi da ake da shi shi ne kaɗa zama lafiya ga musulmi za mu yi karatu ne daga cikin littafin riyadu salihina wanda za mu ringa shi kullum ranar juma'a karfe tara dare insha Allah ta'ala kafin nan dalilin fara wannan karatu din abubuwa guda biyu ne zuwa uku haka na farko malam abrahaman jani yana yana bani shawara cewa ya kamata a samu wasu karatuka wasu littafai wanda ake karantarwa a islamiyu galiban haka da ustazi suka da su haka a lokacin ya ba da misali kamar saba'una na ce to ai mala ya kanta saba'una da kamar su uswatul hasana da irin arba'una da irin sulamiya ha'iya littafai da aka fi karantawa a makarantun islamiyu haka wanda hakan zai fa'ida ga su sauran ɗalibai wanda suke nesa ba kusa da mu ba kuma suna son irin karatun makarantarmu to an daɗe yana ba da wannan shawara har in ba kuma ta mun taɓa cewa to za mu fara karatuka a ƙarshen wata za mu aje kwana uku mu irin wannan karatun watakila kuma ta san da muka wannan magana ɗin to ana haka ne sai kuma ya zama wannan shine dalilin farko gaskiya shi abraman shi ringa ba da wani malin jani shi ba da wani shawara din abu na biyu shine karatun mata da muke ranar juma'a nan wajen in an tura yana yawo sosai cikin inda allah ya kai shi to sai zama wasu suna yawan tambaya duran da aka samu ba a yi ba ko kuma ba a tura ba za ka ji ana tambaya yau ba a yi karatun riyadu na ba ne sai na ji mutane sun ɗauka kamar ma Salihi ne kawai ake a ranar to kuma galiban wanda aka suna tambayar ma suna nesa ne sai na fanci kishin ruwa da mutane suke fama da shi na wannan karatun wannan littafi da kwaɗayi da kuma matsayin littafin a cikin zukatan musulmi sai na fanci akwai buƙatar to a karanta sai ya zama kamar distance learning ne amma ba irin na online ba haka tunda mu za mu karanta ne in aka karanta kuma sai a watsa so mutane masu can suna da littafin suna bi Ah, sannan kuma akwai tsari na ga malam abraman jani ya kiro wanda za a sa kamar live shi ma bayan an gama din za a ringa sashi a lokaci ta youtube mutane suna kallo sai zama kamar anan shi live ne shi ma hisa na kira shi da suna kamar distance learning wannan shine dalilan wannan karatu gaskiya ah, karantar da saƙon ya isa ga malaman islami mun san wato challenge da ake fuskanta islamiyu akwai malaman islamiyu a wajen nan ko ba haka ba a malaman islamin nan kuna ganin abin sai ɗalibai sai za a shiga da shi sannan sai a biyo a ce dan biya mun nan wajen tukuna ko ba haka ba sannan kuma malami ya shiga a lokacin to muka ce bari mu yi wannan karatun a yada sha Allah mutum dai ba abin nan ba minti talatin kuma za a gare kadai minti talatin ne kadai karatun in an gama daga je za ka isa kai ta maimaita haka fanci abubuwa insha Allahu ta'ala wannan dai shine dalilin fara wannan karatu insha Allah ta'ala kun kuma dake target din su ne galiban dai abin farko mutan da ke nesa ne to amma kuma da shawara ta za a yi din kamar shi jani da kawo shawara ko da ofis ina ma za a iya kawai ni da shi ko kuma da kimaraman kawai shi kenan to amma sai muka ga kuma za a yi kwange tunda anan din akwai watakila masu bukata kuma zahiri gashi nan ta nuna ko ba haka ba to da haka sai mu ga abin fa'ida amma ban minke share a sake shi lasifika ba saboda muna yin karatu kusan kullun a lasifika kar mu damu mutanen anguwa ko ba haka ba sannan kuma muna so abin ya zama na ɗaliban ilimi wanda suka ga dama suke so su yi karatu ne su za su ala samu dace wannan shine dalili da farko a kafin mu fara karatun za mu ɗan gabatar da wata 'yar gajerar muƙaddima na shi wannan karatu ɗin insha Allah ta'ala a mu yi na farko yi bayani ne game da shi imamun nauyi a kurkuce ba za mu ba shi haƙƙin shi yanzu ba da na so mu jinkirta da muƙaddiman ne amma sai na ga ba fa'ida musamman a cikin muƙaddima akwai wasu darsa da nauyi ya faɗa akwai wasu maganganu nashi masu ƙima wanda za su taimake ni sannan za su taimake ku za su taimaki duk wanda ya je wajen gyaran zuciya insha Allah ta'ala musamman shi littafin na riyadu salihina wato littafi ne aka sa shi dama purposely saboda gyaran zukata da jawo mutum haɗa shi da Allah a nuna mai kusanci da Allah maɗaukakin sarki ya zo kusa da Allah ya zama yana neman lada da neman da Allah cikin al'amuransa da wannan shawari da koko nasihohi da imamun nauyi na ga da fa'idar sosai ya kamata mu karanta su sha Allahu a cikin tarjama da tarihi da zami a gurguje muka ce dan ba za a cikakken tarihin nasa ba insha Allah Allah samu dace na san babu a cikin naku amma za ku saurara ne insha Allah ta'ala wanda yake da tarjama a nashi sai duba wata ya ci karo da abin da yake da namu wannan wanda nake bi nuska din na rike dinnan shine na tahqiqi wanda da Khadija na Shaibu arnaud akwai tahqiqi da Malam Nasruddin Albani wa littafin nayi ta neman shi ina da shi amma kuma ban gan shi ba kuma na taɓa ganshi a laburari nan namu na makaranta shi ma na neme shi ban ganshi ba inda mun same shi shi za mu bi wannan taƙiƙi na malam nasiruddin albani din to amma shi ma na sha'ibu arnawu din na ga ya kokari da yawa kuma kaman ya kofa wasu abu ne ma a cikin taƙiƙi na malam nasiruddin albani ya zuba don kusan ƙeƙe abubuwan da nake cin na albani din za ga su ne a cikin nan wajen wallahul musta'an ala samu dace tarjama malai ce tarjamatul muallif mauliduhu wa nash'atuhu yaushe aka haife shi sannan kuma ina ya taso malai ce huwa ya haya ibn sharaf ibn muri ibn hassan ibn hussein bin muhammad bin jama'a ibn hizam abu zakariya annawawi ad-dimashqi wannan sunansa haya ibn sharaf ibn Muri ibn hassan ibn hussein zuwa dai aka ce yana ana mai alkunya da abu zakariya annawawi ad-dimashqi wannan shine sunansa malam yahya zaka ce malam yahya annawawi saboda an danganta zuwa ga garin sunnawa wato gari ne daga cin garuruwan kasar damashq daga ba suka hijira daga nan kuma suka koma garin damashq din gaba daya malam ce wa nawa min ardil hauran shi ita nawa yana ga cin ƙauyuka ko garuwa na hauran min amal dimash na daga cikin ƙauyukan ƙasar dimash wa kana jadduhu al'ala hizam kakan shi na sama ɗin mai suna hizam nazalaha ala adatil arab ya taɓa zama a wannan gari a bisa al'ada ta larabawa fa qama biha zauna anan wa razaqahu Allah ta'ala zurriyatan kathiratan Allah ta shi da zuri'a mai yawa to malam ce kamar da muka ce dama a wannan tsarin karatun kada mutane su isocin zamanin ga faɗaɗa sharhi da bayanai ina fatan fahimta kusan fassara ce kawai yan wasu fahimci wani abin kar ku ji ba a sharhi da yawa ba a karanta hadisi talatin a ce ya yawa shi sa aka ce za a ɗauka a sa in yawa sai ka je kai ta bi har sai ka iya guda talatin ɗin kafin mako mai zuwa ko ba haka ba to ɗiba za a yi da yawa wai abin da ake cewa gudun ya da ƙanin wani ko to ɗiba za a yi da yawa gaskiya sai abin da bukata ta kama sai a zo a ɗan sharhi ɗin da haka ba sai na sharhi ba aka ce wali da sanata talata ashara ihda wa salatina wa sita mi'a an haife shekara ta hijira 631 shida da talatin da yau kusan kamar shekara 900 tara kenan ko ya ma wuce tara ko fi nawa a wannan gari na nawa wata walla waliduhu salih ri'ayatahu wa ta'adibahu babansa mai suna salih ko ko babansa wannan dattijan nagari shi ya ci gaba da kula da wannan yaro da kuma masa ladabi wa nasha'atu wa nasha'ahu wa nasha'ahu tanshi'atan tayyiba yare ni yaron wato ya ta da yaron wato tayarwa wanda yake mai kyau fa haddahu mundu sagari ala talabil ilmi tun yana karami baban shi ya ringa kwadaitar da shi akan neman ilimi haddasa kayan malamai da sauransu irin haka din a naɗa yaro rawani haka a sa mai jallabi a ce da ke littafi haka irin wannan tarbiya din haka kamar wanda ke so ɗan shi zama dokta sai ya sa mai wannan makawiyan ko mm, wannan abin da ake makalawa da ga doktoci haka sai ga yana jin shi ma wani young doctor ne ko ba haka ba to haka irin ga tarbiyya shi akan haka din limala hada fihi min makhailin najabati wa zaka saboda abin da uban ya kula da shi na alamu na alama na hazikanci da fice walisti idadil fitiri sannan a ɗabi'ar yaron ya ga cewa akwai shirin cewa wannan an ɗora shi akan wannan turba zai yi shi sa sai uban ya ci gaba da ɗora shi akan wannan turba ɗin Allah sa mu dace wannan sako ne gare mu iyaye da malaman makarantu mu ringa kallon fitira na yara mu ringa ɗora su akan abin da ya dace da su Allah sa mu dace to malam sai kala Sheikh Yasin ibn Yusuf Marakishi wani malami suna yasin ibn yusuf almaraki shi ya ce ra'aytu sheikh wa huwa ibn ashara sinina binawa naga sheikh yana nufin nauyi a garin nawa a lokacin shi malamin bai wuce shekara goma ba wasu biyanu ya hu alal la'ibi ma'ahum yara suna fada da shi akan baya wasa da su su yara suna ojiyo ya gala-gala shi sai dai a gan sha koma gefe da littafi wa ya haru minhum suna jin shi yana gudu wa ya biki li ikirahim sun yana kuka saboda sun matsa mai sai ya zo an yi galagala da shi wa ya qara'ul qur'ana fi tilkal hala a wani lokacin suna ya fita shefa yana gudu yana kuma karatun alqur'ani kai ka san wannan dama da akwai alama tun farko jama'a fatan fahimta ana jan shi ana fada da shi al'ada yaro shi ma mai san wasa ne ko kwallon nan da ake amma shi karatun qur'ani yake yi wa qafi qalbi mahabbatuhu sai ce sai san wannan yaro in ji wancan malamin sai san wannan yaro ya fada zuciyata wa kana qad ja'alahu abu fi dukanin baban shi ya sa shi a tsaron shagon gwalagwalai faja ala la yashtagilu bil bai'i wa shara'i anil qur'ani sai zama baya shagala da sai da sayarwa daga barin alqur'ani a yanzu sai ya ma a shi yana ta tilawa yasin wal qur'anil hakim ana malam na wancin yana ta ci gaba da tilawa abin shi kawai Allahu akbar fataitu muallimahu wannan malami ce sai na je wajen malamin da ke karantar da shi fa wasaitu bi na ce ka kula da wannan yaro na bada wasiya akan shi wa qultu lahu na ce da shi innahu yurja an yakuna a'lam ahli zamanihi wa azhadahum ana fatan wannan yaro zama ya fi dukkan mutanen zamanin shi ilimi kuma a same shi yafi kowa zudu a zamanin sa kuma abin ya faru haka wa yantafi'un nasu bihi sannan ana fatan mutane za su amfana da shi fa qala li sai ce da ni amunajjimun anta kai dan tsibbi ne duba kai ka gano haka qultu la sai ni ce a'a wa inna ma an taqani Allahu bi zalika Allah ne jefa wannan magana a bakina ka ji na faɗa fa zukira zalika liwalidihi sai aka je aka ba baban shi labarin abin da wancan Sheikh Yasin ya faɗa fa harasi alaihi ila an khatama alqur'ana wa qarna hazal hulma sai baban ya sa kwaɗayi sosai akan wannan yaro nashi ya hannawi har sai da haddace qur'ani a lokacin bai ma balaga ba ya kusa balaga a lokacin da da ce qur'ani malai cewa lamma kanat bi'atuhu fina wa la tashbahu na hammatahu na hammahu al-ilmi faqad qadima bihi waliduhu ila dimashq to tun da ya zama sa da yake da shi ta neman ilimi da san ilimi garin su na nawa ba zai gamsar da shi ba sai matsawa baban shi baban shi ya dauko shi dawo da shi ƙasar sham garin nan isibin taimiya kenan nan ƙasar mashi sham ba a shekara ta 649 wa kana tis a ashara sana a lokacin a ɗan shekara goma sha tara wa kana dimashq izaka a lokacin garin dimashq ya kasance wato ka ya kasance mau'ilul ulama nan ne matattaran malamai wa man halul fudala nan ne wanda inda malamai masu falala suke shayar da ilimi wa mahawa abidatu tullabil ilmi nan ne inda makoma zikatan ma'abota ilimi suke wato sha'awar su je wa kana fiha min al-madaris allati yudarrasu fiha ya kasance a garin damash akwai makarantu da ake karantawa muktalaf anwa'il ilmi ana kantar da nau'o'in ilimi daban-daban mimma yazidu ala 300 madarasa wanda akwai makarantu a lokacin sama da guda 300 kuma kowace makaranta an kaje kowace kosasshiyar makaranta ce a babin ilimi to malam ke cewa munzu an hatta rihalahu fiha iltaka bi Sheikh Abdul ibn Abdul Malik da ya je garin sai ya fara ado na malami shi mai suna Abdul ibn Al Malik wanda ya mutu shekara ta 689 wa atlaw ala dakhilihi nafsihi ya nuna masa irin abin da ke cin zuciyarsa na neman ilimi wa ma yantawihi min dalibi ilimi da abin da yake da aniya na neman ilimi fa akhadahu sai ya rike wannan dalibi shi malamin kenan wata jabi ila halkatil alimil jalil ya ɗauke shi kai shi wani halka wato makaranta wani babban malami suna a sheikh abdurrahman ibn ibrahima ibn farka wannan sunan malamin kenan shi kuma mutu shekara shida da casa'in kaga yan shekaru kaɗan suka da nauyi kenan faƙara alaihi durusan ya kanta darussa masu yawa a wajen shi wa baqa mulazimahu muddatan ya lazimce tsawon lokaci sun ina iltamasa min shaykhi hadha makarin ya awi ilaihi ya nemi wurin da zai zauna a wajen malamin wa yaskunu fihi fadalla ala shekil madarasa a rahiya sai wannan malami ya nuna masa to ya je ya zauna a makarantar rahiya sunan wata makaranta ce waƙafi ne makarantar galiban wacce makarantar guda ce guda ɗari uku da yan kai ko galiban su auƙafu ne a wancan lokaci din idan da kuka malam albani ya waƙafin wannan makaranta ta darul hadis to akwai irin wa'annan da yawa a damashqu sham har yanzu akwai su suna nan kamar da mu zo mu ji akwai darul hadis al-ashrafiya darul hadis al-khairiya darul hadis durul hadis ga sanan da yawa kasar sham a wancan lokaci din ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace kaga wani ya kwadaitar da masu kuɗin mu da masu mulkin mu galiban ma durul hadis din zaka cewa na can masu mulki ke yin su sai kuma manyan malamai to yana nan ma masu kuɗi da masu mulki su ringa yin wannan domin hakan zai rayar da ilimi kun ga malam albani wannan makaranta gashi mun taru muna cin gajiyarta to ina ma da a ce an yi wata a kaduna an yi wata a cikin zaria an yi wata a sabon gari an yi wasu a wurare daban-daban haka kaga sai ga abin ya sauƙaƙa ga littafi yanzu ƙarshen ta wani bai taɓa ganin almajamu'u sharhul muhazzab ba littafin da za mu yi karatun shi watakila ga nan a sama an kawo maka ina fatan fahimta yanzu ƙarshen ta wani littafin zai kai wajen dubu ɗari biyar hala kaga wani bai taɓa riƙe dubu ɗari biyar a hannun shi tashi ba za ka ce daga shi ka zo ka duba kai karatu kyauta fatul bari wani labari yake ji sai ga ga fatul bari ya zo karanta umdatul qari sai ga littafai ga sanan an tara wani lokaci ma a irin wannan makantu na darul hadis har abinci ake ajewa kai har da allowances ma ina fatan fahimta a ajiye abinci ga wajen ya ake cewa wajen cin abinci da turanci na haka na gefe restaurant ba banda restaurant akwai nan sunan ga mai shi yawwa to sai mu je can ga wajen cin abinci kai katu ka gaji sai ka je a ce amala kake so ko ko shinkafa da wake a zuba maka in ka ci ka sai ka dawo ka ci gaba da karatu kawai wallahi ana buƙatar haka din ka ga yadda za a raya ilimi a Najeriya malamai kuma a basu nabga nabgan motoci da albashi mai yawa ina fatan fahimta yawwa to wannan irin abin da aka yi a wancan lokacin ne sai zama da mash kamar da malamai kowanne malami a duniya daga nan maghrib kasashenmu na afirka kenan da kasashen irin su turai din nan da kuma kasashen hijaz sai ana ta taruwa a kasar damash saboda wannan sauƙaƙe al'amura na ilimi da aka yi allah da ya samu dace allah ji kamalin albani ya yanka saura wani ya feɗe ko ba haka ba allah sa kuna jin hausa ko <laughs> eh wai yara an je kurma sai a ce wa zai yanka ana tsoron ruwan da ba a sani ba ko wa zai fara shiga kenan yana shiga wurin sai ya fede shi wanda ya bi shine ya fede ko to Allah ya samu dace to wannan sai nuna mai wannan makaranta ta ruhiyya wanda fadalla al-kil madarisa sai nuna mai wannan malamin makarantar to idan kai wakafi irin wannan akwai wanda yake tawallari asatil madarasa shine ake ta sheku kaza shi sa makarantar azhar da kake ji azhar sharif wannan ta misira ita ma ai wakafi ce shi sa baka ji a ce president ko bc na azhar baka ji ana faɗin haka sai dai a ce mene shekul azhar kun gane ma'ana wanda yake shine shugabanta gaba ɗaya naziru ha kenan komai da komai na ƙaran a wannan lokaci ɗin to allah samu dace sai zama ya nuna mai wannan malami suna imam faƙi kamaluddin isaac ibn ahmad ibn uthman al-maghribi jiha ilai sai fuskance shi da kyau wala zama hu akhadha anhu ya lazimce shi ya kuma koyi karatu da yawa a wajen shi wannan ma darasi ne ga mu ɗalibai cewa ba rana ɗaya ake ilimi ba kana zuwa ka lazimci malami ne haka samu a fita in ka koshi daga nan sannan ka gaba wasa kanal madrasar ruhiya rawahiya malamin ya zauna a wannan makaranta ta rawahiya an fahimta ko a nan malam sai ce a ƙasa ne ke cewa kanar hadil madarasa ah, لسيق الجامع الأموي من جهة باب الشرقي وبانيها هو زكي الدين أبو القاسم التاجر المعروف cewa wanda ya gina wannan makaranta wani babban mai kuɗi ne wanda an san shi da suna bibin rawaha sunan shi ibn rawaha sai aka ce sunan makarantar rawahiyya Allah samu dace to malam sai cewa qad zakara al mu'allif rahimahullah ta'ala annahu baqiya nahwa sanataini la yadau jambahu al ardi shi kanshi imamun nawawi ya ba da labari cewa ya zauna a wannan makaranta tsawon shekara biyu dindi bai taɓa kwanciya ya bacci ba kun gane karatun shekara biyu bai kwanta bacci ba to baya bacci kenan idan ya ji bacci sai dai jingina a cikin littafi kawai idan ya farka kuma dama a kan teburin shi kawai sai a dora to kun ga da ake samun ilimi kenan idza kunta fi amrin fa kun fihi idan da gaske zaka abu to kai da gaskiyan kawai Allah samu dace to aka ce shekara biyu da kan shi yake faɗa ba wannan kuma bariye ba ne me yasa yake faɗa za mu zo kan matsalar cewa ana wasa himmar ɗalibai ne kawai cewa ku tashi ku yi sai ce waya wai taballagu bishiyar milan kotil yasir yana kuma samun guzirin abinci ɗan kaɗan ne wa hafiza at-tanbih shi malam nawi tun yana wani lokaci ya da littafi mai suna at-tanbih na fiqhin shafiya ne fi nahwi arba'ati ashhur ashhur wa nisfin a tsawon wata hudu da rabi kawai haddace wannan littafi din summa hafiza rubul ibadat min al-muhazzab sannan ya haddace bangaren ibadat daga cikin littafin muhazzab shi littafi al-muhazzab din shine wato baban wancan littafi kun gan shi dan sama gashi nan daidai kai na inda mujalladi 23 gashi nan to bayan daga nan ne sai ya zo bayan ya gama haddace shi ya karatun sai ya zo ya mashi mai sharhi sai sa masa suna al-majmu'u sharhul muhazzab an fahimta ko fi ba fi baki sana a sauran shekara can ya haddace wata hudu da sauran abin nan wannan kuma ya haddace a tsauran shekara cikon shekarar wa huwa yashrahu wa yasahhu ala shaykh kamal al-maghribi yana yana sharhin sai yana ingan yana gyara abubuwan a bisa a hannun shehin malaminsa almagarbi din can wa qar'u jiba bi shaykhuhu ayyama ija ayyama ijabin kai wannan abin ya burge malaminsa iyaka burgewa limara a min da'abihi wa hirsihi wan sirafi ila dalibi ilmi saboda abin da ya gani ga wannan ɗalibi nasa na ladabinsa da sabon dai da kwaɗin da ke da shi da tarewa ilimi da yi fa habbahu mahabbatan shadida sai zama ya kaunaci wannan ɗalibi nasa kauna mai tsanani waje alahu mu'idar darsi sai sanya shi mai wakilta shi in baya nan in an yi darsi ba ana maraja'a ba in malam bai zo ba ko kuma in an ta ce to gashi nan ku maraja sai zama to har malamin ya ce zo ka zauna kujera ka fara mai haka fi halqatihi hili aksari jama'a wato a cikin halka wajen karanta wannan ga mafiyon ɗaliban shi na malamin nasa na asali ina fatan fahimta wannan shine kaɗan daga cikin ƙwazo da imamun nauyi ya nuna da kuma irin kwaɗayi da malamai suka sa a kan shi na gaskiyar neman ilimi daga aka ga yana yi to yin wa kun ga wannan abin mun sa wannan katu ne don ɗaliban ilimi dama to yanzu kun ga Allah sauƙaƙe maka wannan abin za ka jin wannan darasi da za a yi so goma ma ka sa ka ji ka sa ka ji har da ce shi ba zai zama mai wahala ba insha Allah ta'ala da fahimta kuma shirye muke a ringa rubuto tambayoyi daga ko ina ne in ba gane sharhi ba ko na abu in an zo karatu sai a shigar da su insha Allah ta'ala Allah samu dace to malam ya faɗi manyan malaman shi wannan imamun nawi wanda gaskiya ba zan tsaya karanto su da yawa ba amma zan dan faɗi ɗaya biyu ne kawai shi kenan sai mu wuce inda yace ce shiyuhu kaɗan daga cikin malamansa amma shiyuhu alladina talaqa anhum malai ce game da malamansa wanda ya koyi karatu a wajen su wa sami'a minhum khilal iqamati fi dimashq ya ji karatu a wajen su a tsawon zaman shi a dimashq faqad kanu min khibarati min khiyarati ulama'i sun kasance suna ga cikin mafiya daraja a malaman zamanin wa mimman bara'u fi mukhtalafil ulumi kuma cikin wanda suka fice a ilmomi mabambanta wa asnafil ma'arif da nau'o'in ilmomi kal fiqh wal hadith kamar ilmin fiqh da hadisi wa ilmul usul da ilmul usul fiqi wa ilmul arabiya wa gairi da ilmul larabci da wasu abubuwa daban ba min al iktisasat na fagage da yawa qarinina ila zalika siratan hamida wa akhlaqan nabila sannan waɗannan malaman baicin wannan ilimi da suke shi mai yawa sun hada da tarihi mai kyau a tare da su da kuma kyawawan ɗabi'u fitattu kana laha audahu al-athar fi man akhadha anhum wanda hakan ya sa wato tasirin su wayannan malaman da ilimin nasu da halayensu ya ƙara bayyana ƙwarai gaske a wannan ɗalibi da ya kori karatu a wajen su ma'ana ana nufin imamun nawawi ɗin kenan malam ce faƙar akadar a ƙara'atan wa tasihan wa sama'an wa sharhan wa taliƙan ala jama'atin ya koyi ilimin ƙira'a ya kori fiƙihu da gyara ilimi da tantancewa da kuma sharhi da ta'aliki kan wasu ga wasu malamai na farko ya ce a shekul imam al-muttafaq ala ilmihi wa zuhudi wa war'ihi wa kasrati ibadati wa idami fadlihi shine babban malami wanda malamai duka sun tafaki akan iliminsa da zuhudinsa da takatsantsan ɗinsa wa kasrati ibadati da yawan ibadarsa kuna ji da yawan ibada wa idami fadlihi da girman falalarsa wata tamayyizi fi zalika ala ashkalihi da kuma ficen da yi akan haka sama da sauran ire-iren shi malamai abu ibrahima mai suna abu ibrahim isaac ibn ahmad ibn uthman al-maghribi mai suna isaac dan ahmad dan ibrahim al-maghribi wancan malamin kenan sumal maqdisi mutuwa sanata 50 wa 600 wanda ya mu shekara 650 daidai ya koyi karatu a wannan malamin ya za a ce wannan ɗalibin ba zai abin nan ba kaji irin siffan malamin shi sa ilimi jama'a in banda abin ya zama gashi gashi ana tantance malamin da ake koyin karatu a wajensa abin da malamai suke cewa masu kar magana suke cewa aljaru qablad dari aljaru qablad dari ka san waye makocinka kafin ka sai gida ko kafin ka gina saboda yana da tasiri da alaka da kai ina fatan fahimci wannan abin to haka a da ana tantance wani malami ne za a koyi karatu a wajensa sai an duba an ga kyawawan halayensa da kyakkyawan ɗabi'ansa da yake da ɗabbaka karatunsa da riƙonsa da sunna da sauran irin wani abubuwa ɗin wanda abin ya zama dai abin a caɓai ke yanzu sai dai allah rufe asiri eh to wannan malami kenan zan kanta na biyu sai mu ƙetare malami na biyu shine abu muhammad abdurrahman ibn nuh ibn muhammad ibn ibrahima ibn musa al-maqdisi summa damashqi sunan wannan malami kenan al-imamul arif az-zahidul abidu al-wari'ul mutqinu mubti dimashq fi asrihi kaji fa wannan malami aka ce al arif malami masani az-zahid mai gudun duniya al'abid mai yawan bautar Allah al-wari' mai taka tsantsan sosai al-mutqinu kwararre mufti dimashq wanda shine babban malami ba da fatawa a garin dimashq sham fi asari a zamaninsa shi ya rasu shekara ta 654 ina fatan fahimta to ga sunan fa malaman duk wanda ka ji sai ka ji kaman ka a tashe shi ka gan shi da ido ya sannan ya koma ya mutu ko ba haka bane ba to Allah samu dace minti 30 mu ya cika insha Allah ta'ala